suka tafi suka ba da approval suka amince da cewar gwamna ya dora bashi na biliyan ashirin domin ya tafi ya je gada wannan gada ta hanyar wudil ta nnpc kamar da ake cewa gada ce wacce gwamnatin tarayya ta riga ta yanke hukunci za ta lokacin ina gwamna shekara ta 2011 zuwa 15 mu muka sa federal government a wannan lokacin jonathan a gaba ta ministry of works ma'aikata aikace-aikace suka ƙara su da titin nan wanda dama babban matsala ne daga wannan titi wannan mahaɗa abin da ya tafi harudin allah ya sa aka kammala ta aka gyara ta muka tsaya akan asa wuta abinda ba mu iya yi ba a lokacin nan shi ne gada wannan gada tana nan a zane wannan gada tana nan a ajiye aikin gwamnatin tarayya ne a maimakon gwamna ya je ya ga buhari ya ce da shi ka zo kai mana gada tunda watakila wannan shi ne wani babban aikinsa na fari a jihar kano kaga bai ba sai ya tafi ya je wani shirman zane ko kyan gani babu ya tafi ya je kai wa buhari shi bai ma gane shi ma a ofishinsa a wax yana nan da wannan zane ma wanda ya fi wannan kyau zai tafi ya je to ita gwamnati kamar dan adam ne mai rai ce kullum tana nan tana tafiya idan kana da kuɗi yanzu gadojin da muka yi a kano gabaki ɗayansu da aikace-aikacen da muka yi a kano na hanyoyi na wutar lantarki na asibitoci da aikin noma da duk abin da muka yi da kuɗin gwamnatin wannan lokaci muka yi ta bumaranto naira ɗaya daga wata gwamnati ko wani banki ko wani mutum har da muka bar gwamnatin murancin naira ɗaya ba ita ko gada mu inda muka ɗauke ta a gwamnati kamar rawani ne ragowar su ne kayan sawan yanzu abinda gwamna yake yi rawani yake yi da kunnuwa hudu amma ba riga ba wando a cikin sai na tafiya tsirara kana nufin ba a bukatar wannan gada kenan an fi bukatar ana bukatar komai amma an fi bukatar iri ina ganin ya kamata a mu dauki ta matakin da biyu ya kamata mu dauka don wuce haka gwamnan kano birki saboda abubuwan da ike yi inda mu ke cuta ma yanzu kamar sai da guraren nan da ike masallacin idi ne masallacin fage ne makarbatu ne tirayen ne tukuntawa ne wajen polytechnic din nan can cikin gurin aiki central administration daula inda muka je muka yi wa jami'a eh, eh, eh, gine-gine da gyare-gyare muka basu muka suka bude suke yin aiki filin shahuci ne kan badala ne inda ake zuwa abinda united nation ma sun san da wannan guri majalisar ɗinkin duniya duk ya je kana ganin interview din da aka wai gaban badala ike ba badala ike kasha ba amma duk wanda ke kano ya san akan badala ake a ina ne gaban badala to amma duk gara ma wannan da duk wannan zancen banza ne lokaci idan yayi gwamnatin arziki in ta zo duka fatali za a yi da wannan abubuwa dama yan mafi yawansu masu kuɗin banza ne dama mafiya yawan su azzalumai ne waɗanda suke cikin gwamnatoci waɗanda suke ɗebi kuɗin mutane suke wannan gine-gine. irin waɗannan filaye idan aka kaddara kwankwasiya ta karɓi gwamnati a kan. ina tabbatar maka da cewar duk wanda zan ba shawara Allah shi kaɗai ya san wanda zai zo gwamna gobe amma in dai da shawara ta ne duk wani gurin hukuma mutum ko ya yi bene dubu hawa dubu a ruguzo shi a share gurin a mai da shi inda yake da. amma mutumin inda gwamnati ta je ta filinta ta yi komai wannan babu matsala ce ran kawai guraren yanzu kaga sun je sun ruguje mana filin fakin wanda muka yi hawa hawa na zamani a dubai na je na gano samfur din nan muka zo muka yi shi aka tsara shi yau inda cewa aka yi da shi makaranta shi baya son ai fakin kaga wannan an yi hankali amma ka ɗauki kayan hukuma kai mutum gwamna ka ce a'a wannan fili halaliyar ka ce jama'a da hakina a kai da na 'ya'yana da na jikokina haka kawai ka halatta wa kanka saboda zalunci wannan shi ne abin da ba za mu yi shi saboda haka in za ka yi abu yi mai daraja ka yi abin da shekara biyar shekara goma yau shekara ta shida da barin gwamnati amma duk wannan makiyan da suke abin nan ba wanda zai je ya ce ga wani guri can wanda na sayar wani guri na hukuma abinda muka fita muka yi muka buɗe filaye sababbi muka biya al'umma compensation muka biya su diya wannan diya da muka je sai da na ce nawa ake biyawa duk inda ake bada naira goma sai da na ce a kaso goma don su ma su amfana kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ku yi mana like sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya mun gode